Sama'ila ta biyu Sura biyar Dauda ya zama sarki a bisa Isra'ila Dukan kabilar Isra'ila suka zo wurin Dauda a Hebron suka ce, Mu nama da jininka ne, a da da Shawulu yake sarauta a mu. kai ne kake bi Isra'ilawa zuwa yaƙe-yaƙensu, Ubangiji ko ya ce maka, Za ka zama makiyayin mutanena Isra'ila, za ka kuma zama sarkinsu. Sa'ad da dukan dattawan Isra'ila suka zo wurin Sarki Dawuda a Hebron, sarki ya yi yarjejeniya da su a gaban Ubangiji, suka kuwa naɗa Dawuda sarki bisa Isra'ila. Dawuda yana da shekara talatin da ɗaya sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki shekara arba'in a Hebron, ya yi mulki a bisa Yahuda shekara bakwai da wata shida, a Urushalima kuma ya yi mulki a bisa Isra'ila da Yahuda shekara talatin da uku. Dawuda ya kame Urushalima Sarki da mutanensa suka tafi Urushalima don su kai wa Yebusiyawan da suke zaune a can hari, Yebusiyawa suka ce wa Dawuda, Ba za ka shiga nan ba, ko makafi da guragu ma za su kore ka, suka yi tsammani suna cewa, Dauda ba zai iya shiga can ba, duk da haka Dauda ya kame karagar sihiyuna, wadda ta zama birnin Dauda. A rana Dauda ya ce, Duk wanda zai kame Yebusiyawa dole yă yi amfani da wutsiyar ruwa don ya kai ga waɗannan guragu da makafi, waɗanda suke abokan gaban Dauda, shi ya sa suka ce, Makafi da guragu ba za su shiga fadan sarki ba, sai Dauda ya zauna a karagar, ya kuma kira ta Birnin Dauda, ya gina wuraren da suke kewaye da ita, tun daga madogaran gini zuwa ciki, ya yi ta ƙara ƙarfi. gama Ubangiji Allah Maɗaukaki yana tare da shi. To, Hiram sarkin Taya ya aiki manzanni wurin Dauda tare da gumakan itacen al'ul, da kafintoci, da kuma maganin duwatsu, suka kuwa gina wa Dauda fada, Dauda kuwa ya gane Ubangiji ya naɗa shi sarki bisa Isra'ila, ya kuma ɗaukaka masarautarsa saboda mutanensa Isra'ila. Bayan ya bar Hebron, Dawuda ya ƙara ɗauko wa kansa waɗansu ƙwarƙwarai da mata a Urushalima, aka haifa masa ’ya'ya maza da mata, waɗannan su ne sunayen ’ya'yan da aka haifa masa a can, Shammuwa, Shobab, Natan, Solomon, Ibhar, Ilishuwa, Nafeg, Yafiya, Elishama, Eliyada da Elifelet. Dauda ya ci Filistiyawa da yaƙi Da Filistiyawa suka ji labari an shafi Dauda sarki a bisa Isra'ila, sai suka haura da ƙarfi sosai don su neme shi, amma Dauda ya ji labarin sai ya gangara zuwa mafaka. tofa Filistiyawa suka zo suka baje ko'ina a cikin kwarin Refayim, saboda haka Dauda ya nemi nufin Ubangiji ya ce, In tafi in kai wa Filistiya hari, za ka bashe su a hannuna? Ubangiji ya amsa masa ya ce, Je ka, gama tabbatacce zan bashe Filistiyawa a hannunka. Saboda haka, Dauda ya tafi Ba'al firazim a can ya ci su da yaƙi, sai ya ce, Kamar yadda ruwa yakan fasu, haka Ubangiji ya kakkare abokan gabana a gabana, saboda haka aka kira wurin Ba'al firazim. Filistiyawa suka bar gumakansu a can, Dauda da mutanensa kuwa suka kwashe su. har yanzu Filistiyawa suka sake haurawa suka bazu a Kwarin Refayim, saboda haka Dawuda ya nemi nufin Ubangiji, ya kuwa ce, Kada ka haura kai tsaye, amma ka kewaya ta bayansu, ka fāɗa musu a gaban itatuwan balsam, da zarar ka ji tafiya kamar na takawar sojoji tana a bisan itatuwan balsam, sai ka yi maza, gama wannan alamaci cewa Ubangiji ya sha gabanka don ya karkashe sojojin Filistiyawa. Saboda haka Dawuda ya aikata yadda Ubangiji ya umarce shi, ya kuma karkashe Filistiyawa tun daga Geba har zuwa Gezer.